Deutsche Welle. Learning by ear. Ji ka karu. Masu yaƙi da muggan laifuka. Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a cikin wasanmu mai suna yaƙi da muggan laifuka 'yan farauta daɗi. Idan kuna biye da mu za ku ji mun kusa kai wa inda za a warware dambarwar da ke faruwa a ɗan ƙaramin garin nan mai suna maɗatai. Wajibi ne mu gano wanda ya kashe matashin likitan dabbobin nan Iliyasu. Haka kuma za mu so mu san mutumin da yake tursasa wa takaddarin ɗan farauta daɗin nan malam aboki. Kun ji cewa ba wanda ya san ko shi wane ne sai bayan da aka saki wani faifan bidiyo ga jama'a. Kowa dai ya yi mamaki da ya kalli wannan bidiyo. dama dai jami'an 'yan sandan nan biyu wato aliyu da sunusi sun daɗe suna farautar malam aboki yanzu kam suna cikin farin cikin gano shin da aka yi to wannan yana nufin an fara cin galaba a binciken da ake yi kenan yanzu sai ku gyara zama ku ji yadda za ta kasance a cikin wannan kashe namu na bakwai na wasan namu mai taken shugaban 'yan farauta daɗi. gani ba aliyu kana kira na zo? me kake cewa game da maganar kama malam aboki sosai ai gashi duk ana tafa man yada labarin to me yasa kake so mu haɗa anan nan fa wannan fa ofis din fa to wai tsaya kana so ka ce da ni malam aboki kwarai ko sunusi abinda nake nufi kenan kai ina ba za ta sa'u ba haba abokina na faɗa maka abin mamaki baya karewa a duniyar nan zo mu shiga kafin malam aboki kokarin tserewa yallabai kuna buƙatar wani abu ne? Ina kuka nufa ne ba a shiga nan wurin fa. Haka ne, mun san ba a shiga. Mu 'yan sanda ne. Kauce mana kan hanya. <laughs> Ki haƙuri da hawa na iya iyakacin kokari na hana su shigowa. yallabai Sunusi, me kake yi a nan? Ni dai kaga yanzu ba ni da lokaci ka je an jima ka dawo. Sunusi, yin maza ka tsayar da injin ya ga takardun can tana kokarin lalata shirin da muke da ita ba. To shikenan yalla bai. Kai kai da Allah dakata. Haba dan Allah, ya za ku zo ofis ina ku dinga tana min kaya. Dr. Hawwa Abu ko kuma in ce Malam Abu Kizance mun kama ki. Sunusi zo ka karanta mata laifukanta kamar yadda shari'a ta tanada. To shi kenan yalla bai. Dr. Hawwa Abu mun kama ki da laifin farautar namun daji ba bisa ka'ida ba da kuma sai da hauren giwaye ta haramtacciyar hanya. Don haka duk abin da ya kafarta anan za a iya amfani da shi a matsayin shaida a kanki a kotu. Me? Kai tsaya don Allah. Tsaya mana ku saka min hannu ya za ku ce kun kama ni kun san ko ni wace ce kuwa? Ah, haba mun sani mana. ke ce mala aboki kin ga tashi mu ikon Allah wai ta ma za a ku kama ni kai kun san ko ni wace kuwa ma saurare wa ya taba tunanin cewa wannan muhimmiyar mata 'yar fafutukar kada hakkin namun daji wato dr hawa abu ita ce kuma fitinanniyar shugabar 'yan farauta daɗin nan da aka fi sani da suna malam aboki to ko tana da ta cewa sai ku zo mu bita inda jami'in 'yan sanda aliyu ke yi mata tambayoyi a ofishin bincike. ranke daɗe hawa abu ko ko in ce dakta hawa abu mai kare haƙƙin giwaye kuma shugaban kwamiti na musamman akan haƙoƙin namun daji da yawan buɗe ido ko kuma in ce mala aboki shugaban 'yan farauta daɗi a'a ɗan samari ni ba ban san abin da kake magana a kai ba a kanki nake magana dakta hawa ki 'yar farauta daɗi ce ko ba haka ba to to wai baka san ko ni wace ce ba ne tabbas sanin hakan ne ma ya sa lissafo sunayenki da kuma mukamanki hmm. to wai kai duk ina ka samo waɗannan maganganun da kake ta faɗa a kaina ka san kuwa zan iya sa a kore ka daga aiki cikin kiftawar ido <laughs> bace ga yadda aka nuna ki a talabijin bane a ko'ina kowa ya gano cewa ashe ta hawa abu da kuma malam aboki duk abu ɗaya ne ban ga yadda za ki zille daga wannan tarkon da kika faɗa ba kai yaro bari ka ji na faɗa maka dakata sunana ofisa aliyu to ofisa ni baka sani na san haƙƙina kar ka ɗauka za ka matsitsika ni kamar yadda kake wa sauran fursunoninka ina so ku nemo mini lauyana kin san Ilyasu Adamu? Wane ne kuma haka? Akwai wata wasiƙa ko in ce wasiƙar tursasawa da aka aika wa malam aboki wanda aka samu a cikin kwamfutarsa. Yanzu kin san shi ko baki san shi ba, Dakta Hawwa, ke ce kika kashe shi. Me? Me kake faɗa? Wannan ai maganar banza ce. Ki bani amsan tambayata da na miki. Ke ce kika kashe shi dakta? Ni fa ba zan sake cewa komai ba sai lauya na ya zo. Ban kawo mafarautan da suke yi miki aiki, ni har na kagar na ji abin da za su ce. Ku kawo mini lauya na na ce. To a can kuma a ɗaya ofishin ga sanusi can yana yi wa mafarautan nan da aka kama dumu-dumu da hauren namun dajin nan tambayoyi ku faɗa mana sunayenku da aikin da kuke yi mu rubuta mu muna bukata a kawo mana lauyanmu ne kawai kai ne tanimu ko mun san sunanka tanimu kai kuma kai ne mudi ko eh ni ne shiru ka sake ka ce komai a ina kuke sayar da hauren namun dajin nan wani haure mu fa bamu san maganar da kake yi ba ku kyale mu kawai mu tafi wai dan me ma kuke tsare da mu anan ne ni fa kafa ta ciwo take mun dan har sashi ya mu rauni ya kamata ka kai ni asibiti mun same ku ne da hauren giwaye shi kansa wannan laifi ne mai zaman kansa kun san za ya daure ku a kurkuku har na tsawon lokaci saboda haka amma idan kuka faɗa min inda kuke sayar da hauren da ko mutanen da kuke haɗa baki da su watakila alƙali ya muku sassaucin hukunci ga alama baka ji abin da na faɗa ba ne mun fa mu san magana da kake yi ba fa ni da abokina mun fita farauta ne lokacin da kuka kama mu kuma shi ne ka harbe ni ani sai ma na yi ƙara ku wane mai gidanku mu ba mu da wani mai gida mu fa mafarauta ne kawai malam aboki shi ne mai gidanku ko ba haka ba ba ku san an nuna fuskokinku a talabijin ba kuna kashe giwaye tare da fitananniyar nan malam aboki wadda aka fi sani da dr hawa to ku sa kunne ku ji mun kama ta ita ma don haka ku fara magana ku daina min karyace karyace mu fa mafarauta ne kawai ba wani abu ba shikenan tun da kuke so idan ba za ku faɗi gaskiya ba ku raha bakin ku to kai fa mudi kana da wani abu da za ka faɗa mu kai hakuri shikenan tun da babu wanda yake da niyyar yin magana ba abin da za mu illa mu bar ku a cikin sel amma bari na sa wani ya ɗauki hoton 'yan yatsunku saboda tantancewa <laughs> a ɗaya bangaren kuma ga jami'in 'yan sanda aliyu yana hira da gidan talabijin ɗin da ya watsa faifan bidiyo da ya tona asirin malam aboki ga alama wanda ya kwarmata wannan bidiyo dai wata ce da muka riga muka sani to yanzu ga aliyu can yana sake mata tambayoyi to malama fati kin dai ga yanzu abubuwa suna fitowa fili gara ki fara magana shi ne zai fi miki alkhairi don haka me zai sa ba za ki faɗa min gaskiyan abin da kika sani ba don allah ni na faɗa maka ba ruwana ka kyale ni na tafi ban san ma maganar da kake yi ba to bari da miki tariya kin san cewa ke da masoyinki Iliyasu kuna tirsasawa malam aboki kuma ke ce kika kashe Iliyasu saboda kina son ki riƙe kuɗin ke kaɗai, ko ba haka bane me kake faɗa ni ban taɓa tursasawa wani ba kuma ban kashe kowa ba hmm. karki min karya. yanzu nan na yi magana da aminu nan naki ɗan jaridar gidan talabijin talle ya faɗa min cewa ke ce kika ba shi faifan bidiyon nan da suka nuna kwanaki bidiyon da ya nuna wanda ake kira da malam aboki tana kashe giwaye kuma mun gane cewa ashe malam aboki ita ce da hawa kin san kuwa za ta iya yin komai saboda kar asirin ceto <gasps> haka kuma mun gano wasikar tursasawa a kwamfutar iliyasu har ma kuma da shaidar ɗan yatsinki don haka zan sake tambaya ki a karo na biyu shin ke ce kika kashe iliyasu don ki rike kuɗin fansar tursasawa da kuka yi shin mijinki Musa ya taimaka miki kin san cewa shi mai ɗaukar hotunan namun daji ne kuma kin san shi ne ya ɗauki hoton faifan bidiyon ko ba haka bane? <laughs> don Allah don Allah ka cire Musa a cikin maganar nan bai ma san na samu bidiyon ba shi ne ya ɗauka amma sace shi ne daga hard drive ɗin kwamfutansa kuma na tura kwafi ga malam aboki au ta hawa ni ce na aika da wasiƙar tutasawa amma ba ni na kashe Ilyasu ba shi bai ma san komai game da zancen tursasawar ba ni na shirya komai da hannuna <laughs> da kaina kin san ko sa wa mutum don karɓar kuɗi a hannunsa babban laifi ne da zai iya ɗaura mutum? Amma kuma ai ban samu kuɗin ba. Wannan bar ta suwa fati. Shi kansa sa wa mutum don samun kuɗi laifi ne mai zaman kansa, kuma yin hakan na iya jefa rayuwar wasu cikin haɗari. kun ji yadda a ƙarshe dai muka gano wane ne malam aboki kuma mun ji yadda fati ta amsa cewa ita ce ta yi tursasawar don ta samu kuɗi to idan ba ita ta kashe iliyasu ba wane ne kashe shi sai ku kasance da mu don jin kashi na ƙarshe a wannan wasan kwaikwayo namu idan kuna son sake jin wannan kashin da ma wasu da suka gabata sai ku ziyarci mu na yanar gizo wato dw.com slash masu yaƙi da muggan laifuka Haka kuma muna maraba da ra'ayoyinku a dandalinmu na sada zumunta na Facebook. Daga nan sashen Hausa na DW, Zainab Muhammad Abubakar ke cewa ku huta lafiya.